karfe biyar cicifa agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai nan daga karfe hudu agogon ciyu da na gana a sashen hausa na radio faransa international rafi hausa aka lalubu akan mitoci shashe daga jeren zango abdullahi isa jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci a najeriya kimanin mutane 64 ne ya kashe tare da yin garkuwa da wasu 17 a jihohi 11 na kasar a wannan mako da ya gabata a nijar kuma mahukuntan kasar sun kawo karshen sassaucin biyan haraji da suka yi wa wasu kamfanonin hako siminti waɗanda za ku jin ƙarin bayani a cikin labaran namu sai kuma labari a afirka tsakiya inda jam'iyya ta unir ta tsayar da henri marie dondra a matsayin ɗan takararta. sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musoma da tarayyar najeriya inda rahotanni ke bayyana cewa kimanin mutane 64 ne aka kashe tare da yin garkuwa da wasu 17 a jihohi 11 na kasar a cikin makon da ya gabata wani bincike da aka yi kan rahotannin kafafen labarai da suka hada da shafukan sada zumunta da na kwararru masana a bangaren da ya shafi rikice-rikice da mazarta ya nuna cewa an samu tashin hankali akalla 21 a yankuna biyar na najeriya to ba a samu rahoton wani gagarumin lamari da ya kai ga mutuwa ko kuma yin garkuwa da mutane a yankin kudu maso kudu ba waɗannan abubuwa dai sun faru ne tsakanin ranakun goma zuwa sha shida ga watan mayu nan da muke ciki a ƙarshe yankin arewa maso gabas sai ta fi kowace samun ƙararraki kusan goma da cin zarafi kan fararen hula da jami'an tsaro yayin da arewa maso yamma da arewa ta tsakiya suka shaida aukuwar lamari guda biyar kowannensu kuma inda aka bayyana cewa kudu maso gabacin aka gano cewa mutane sun samu sun fuskanci matsaloli da suka jibanci lamarin tsaro a najeriya dai rahotanni sun bayyana cewa masu garkuwa da mutane sun kashe shugaban jam'iyyar apc na mazaɓa ta biyar nelson adepoyigi a karamar hukumar ose a jihar ondo wanda aka yi garkuwa da shi kwanan nan a yankin ifo masu garkuwa da mutanen sun sauko wasu mutane biyu da suka kai musu naira miliyan biyar da kayan abinci a matsayin kuɗin fansa a wani yunkuri na ganin an sako su a sako ɗan siyasar sai dai jami'an tsaro na can yanzu haka na bincike domin gano waɗanda ke da hannu a wannan ƙazama aiki kamar yadda aka ja kanin labaran duniya mahukunta a jamhuriyar niger sun kawo ƙarshen sassaucin biyan haraji da suka yi wa kamfanin dangote mai samar da siminti da kuma wani kamfani mai suna kawo simint da ke da manyan kamfanonin sarrafa siminti a cikin kasar sanarwar da aka fitar bayan taron majalisar ministoci a ƙarshen makon da ya gabata ta zargi dangote da kin cika alkawuran da ya ɗauka tun a shekara ta 2018 lokacin da aka ba shi lasisin sarrafa siminti a yankin tawa da ke ƙasar ta nijar sanarwar ta ce lokaci da aka baiwa dangwata izinin gudanar da ayyukan saya alkawarin zuba jarin sefa biliyan 179 da samar da ayyukan yi na dindindin akalla 750 to amma shekaru bakwai bayan fara aiki har yanzu kamfanin ya gaza cika waɗannan alkawura labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na rediyo faransa international rfi a afirka ta tsakiya a jiya asabar jam'iyya ta unir ta tsayar da henri marie dondra a matsayin dan takararta a zaben shugaban kasa da ke tafe henri marie dondra tsohon firaminista kuma an cimma wannan matsaya ne karshen wani babban taron kwanaki biyu da aka shirya a bangi da ke babban birnin kasar duk da duk da cewa hakan ta faru ne a wani ɗakin taro da aka ƙawata da kore da kuma fari kallar jam'iyyar ta unir wanda kuma ya yi daidai da kayan da masu fafutuka ke ciki a cewar shilda benam mai magana da yawun jam'iyyar ta unir zaɓin na hari mari dondra bai kasance mai wahala ba dukkan mahalarta taron sun yanke shawarar zaɓinsa a matsayin ɗan takararsu a zaɓe na ƙasar a ƙasar cote d'ivoire mahajata 600 na farko sun tashi zuwa saudiya a jiya asabar kuma ana sa ran 'yan ƙasar ta cote d'ivoire kusan dubu goma ne za su sauke farali a ƙasa mai tsarki duk da jan kafa da ake fuskanta a wasu wuraren ganin cewa kamfanoni ba su kammala tattara takardun matafiya ba gwamnati tana mai sanar da mahajata na kasar ta d'Ivoire cewa za a kawo ƙarshen tashin alhazan zuwa saudiya ranar 26 ga wannan watan da muke ciki a yau lahadi kasar iran tana mai cewa a shirye take ta buɗe wani sabon babi tare da ƙasashen turai yayin da suke barazanar sake sanya wa ƙasar takunkumi ministan harkokin wajen iran abbas arakshi ne ya bayyana haka a wani taron diflomasiyya a birnin tehran cewa ƙasarsa a shirye take ta buɗe wani sabon babi na hulɗa da ƙasashen turai idan har ta ga manufar ta gaskiya ce da kuma tsarin cin gashin kai daga ɓangarorin turai faransa da birtaniya da jamus tare da amurka da china da kuma rasha ne mambobi a yarjejeniyar nukiliya da aka kulla da iran a shekarar 2015 Papa Roma Lewo na sha hudu zai jagoranci ko kuma ya jagoranci wani taron siri na farko a yau Lahadi 'yan lokuta da kammala bikin koko gagarumin bikin da ya gudana a St. Peter na Vatican inda aka samu kasancewar shugabanni daga kasashe na duniya da suka halarci addu'o'i na farko na wannan Papa Roma. Papa Roma din zai ganawa ne da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky bayan taron rantsar da shi. Papa Roma na da yakinin ganin an cimma zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Ukraine da Rasha. Shugaban na Ukraine kuma Zelensky yana cikin manyan baƙi da 'yan siyasa, sarakuna da kuma shugabannin addinai da suka halarci wannan biki na taron ƙaddamar da Papa Roma Leo